أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى أشرن دا أكو ga watan wato jimadal ula shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da 24 ga watan uku shekara ta 2014 a lissafin turawa za mu dora kuma za mu dasa a kai inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na wato ahkamul jana'iz wanda a yau kamar yadda aka sani muna gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna a kofar nasarawa a cikin wato birnin kano kuma wannan darasi ne na 27 insha Allah ta'ala da za mu dora a kai muna nan yau za mu kammala bayani akan abin da ya shafi wanka za mu dora akan wato likafani. idan muka gama magana akan likafani daman da an wanke mamaci sai a sa masa likafani to sai kuma mu zo mu yi wankan a aikace a rana guda sannan kuma mu zo mu yanka likafani din tunda idan mun yi wankan ma dai dole kuma ana gama wanka sai an nade mutum a likafani so idan mun karanta theory din na wanka mun gama sai mu karanta theory din na likafani a karance kenan sannan sai mu zo kuma mu yanka likafanin a aikace insha Allah ta'ala da yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala za mu dora akan gabar magana ta wato inda yake cewa an jabirin kala kala nabi sallallahu alaihi wasallama idfinuhum fi dima'ihim ana magana akan shahidai shahidai ana wanke su ne a cikin jininsu kamar yadda ya faru ranar yakin uhud annabi ya ce kar a yi wa shahidi wanka yadda yake a cikin jinin nan nasa haka za a lullube shi cikin likafaninsa muka karanta wannan hadisi manzo ce ana shahidun ala haula'i lufuhum fi dima'ihim ni ne mai shaida akan waɗannan mutane ku naɗe su a cikin jininsu wannan shine ɗaukaka a gare su فإنه ليس جريح a wajen الله إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمع wanda Allah ce babu wani mai rauni da za a ji masa ciwo saboda Allah a kashe shi don Allah yana cikin wannan jini ranar tashin alkiyama Allah zai tashe shi da wannan jini din zai zo yana zubar da jini launuhu launu jami'a rihu rihuhu rihul misk launin jinin launi ne kamar jini da aka saba ƙanshinsa kuma ƙanshin almiski hadisin bukhari da abu dawud da nasa'i da tirmizi da ibn majah da imam al-baihaqi duk sun ruwaito yace wa riwayatul ukhra lahu wa kadha ibn sa'd fi tabaqat da riwayar ta imam al-baihaqi ne haka kuma ibn sa'd ya fitar a cikin at-tabaqat wa ziyadatu lahu qarin nasa ne na ibnu sa'ad wa isnadu sayyun ala shart muslim ولها أي الرواية الأخرى طريق أخرى في المسند دي رواية تنا دوات هنيا مي ددك أرفا فاتا أتشم مسند إمام أحمد من رواية ابن جابر مرفوعا دقى رواية ابن جابر مرفوعا بلفظ لا تغسلهم فإن كل جريح يفوه مسكا يوم القيامة walam yusalli alaihim manzon Allah ya ce kar ku wanke shahidai da suka mutu suke cikin jininsu su kar ku wanke su taban kun san wanda ake nufi shahidul ma'araka kada ku wanke su kowane mai rauni da aka yi masa rauni raunin nan nasa zai rinka kanshin almiski ranar tashin alkiyama manzo Allah ko sallah ma bai musu ba a wannan riwayar saboda tsabar garanti da ake da shi na su shahidai wa isnadu sahihun in kana ibn jabir huwa abdurrahman kun ga a riwayar a sama aka ce min riwayat ibn jabir marfu'an albani ya ce wannan riwaya sahihi ya ce in dai wannan ibn jabir din shine abdurrahman wa amma in kana huwa muhammad akha abdurrahman fa innahu da'if akwai wani ibn jabir din mai suna muhammad dan uwan abdurrahman din kenan to wannan mai rauni ne walam yatarajjah indi ayyuhuma almuradu huna anan bai rinjaya gare ni wa ake nufi ba wannan ibnu jabir abdurrahman din ne ko kuma ibnu jabir muhammad dan uwan abdurrahman yace wa amma shaukani fa qala fi nailil awtar amma imam shaukani ya faɗa cikin nailil awtar innaha riwayatun la matsana fiha wannan riwayar babu wani abun suka a cikin ta kwata kwata sun makarrashu fil irwa faraji'ahu mal albani yace wannan riwayar ne na mafin da ita a cikin irwa galil ka koma kanta ka dada dubawa ولها طريق ثالث أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن ثعلبة ابن سعير وله رؤيا أكو رواية إمام أحمد تأكو daga riwayar abdullahi bin Sa'alama ibn su'ail wannan kuma ya ga annabi ma amma walam yathbut sama lahu sama amma bai tabbata ya ji da annabi ba akwai sahabban da sun ga annabi amma kuma ba su ji riwaya daga gare shi ba gani ba ji Ya ce fa huwa mursalu sahabiyun wa huwa hujja ya zama mursal sahabi amma hujja ne sahabin da ya ga annabi ko bai ji riwaya daga annabi ba yana da yancin in dan uwansa sahabi irwaito magana shi ma yi riwaya ana ce da shi mursalu sahabi wannan ba laifi wa isnaduhu ilayhi sahih hadisin isnadinsa zuwa ga wannan mutumin ingantacce ne wa galwa salahul bai min hadisi min hadisi a jabir mawul bai hakima ya kawo shi da cikakken isnadi daga jabir sai ya ce na biyu riwaya ta biyu da take karfafa wannan ra'ayi shine an abi barzat al-aslami أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرزل له فأفاء الله عليه daga abi barzat al-aslam yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kan tafiya wani yaki nasa fa fa Allahu alaihi Allah ubangiji ya bashi ganima akan fassara ganima da alfai'u wato ganimar da aka same ta biduni qital ganima kala biyu ce akwai ganimar da sai da aka yi yaƙi aka same ta sunanta alganimatu akwai kuma ganimar da ba a yaki ba kafiran suka ji tsoro suka gudu aka samu wannan alfai'u ake ce da ita dukkan dukiyar da aka same ta ba a zubar da jini ba ba a yaƙi ba sunanta mai alfai'u yawwa to wannan shine ganimar da ba a yi faɗa ba kenan aka same ta kamar yadda ya faru a kan ƙabilar banu nadir yawwa yace faqala li ashabihi hal tafqiduna min ahadin manzo Allah yake cewa sahabban sa jama'a akwai wanda kuka nema ba ku gani ba a cikin sahabbai a wannan tafiya na yaki da aka yi akwai wani wanda kuka duba ba ku gan shi ba shine hal tafqiduna min ahad qalu na'am suka ce eh kwarai akwai wanda muke nema ba mu gan shi ba fulanan wa fulanan wa fulana muna neman wani ba mu gan shi ba muna neman wani ba mu gan shi ba muna neman wani ba mu gan shi ba sun makala hal taftiduna min ahadin annabi ya sake cewa jama'a akwai wani wanda kuke nema ne ba ku gan shi ba kalula sai daga baya kuma suka ce a mun ga kowa ba wanda ba mu gani ba to sai dai manzo Allah shi kuma akwai wanda bai gani ba yace walakin ni afqidu ba sai dai ni kuma ina neman Julaibi akwai wani mutum da ake ce da shi Julaibi mutum ne mai matsayi da daraja tun da har ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya neme shi ina neman Julaibi ibnu hajar ya yi bayani dangane da wannan sunan na Julaibi sahabi ya ce wannan mutumin ba a san shi da wani suna ba in ba julebib din ba da haka aka san shi da abin da ya shahara kenan fatlubuhu annabi ya ce ku je ku nemo mun shi fatuliba fil qatla aka je aka yi ta dubawa an shiga yaƙi kenan ashe an kashe shi bawan Allah eh watakila suna ganin ma ba wani bane ba wani babban mutum bane da aka san shi so ko ba a neme shi ba ba komai annabi ya ce afqidu julaibi ba ku je ku nemo shi suka je suka neme shi cikin waɗanda aka kakkashe ba wajaduhu ila jambi saba'atin qatalahum summa qataluhu suka same shi gashi a gefen mutane guda bakwai sai da ya kashe bakwai din nan ya raunana su amma kuma su ma sun yi masa rauni daga baya faɗi shi ma ya mutu ya yaƙe su ya jikkata su su ma kuma sun jikkata shi sun mutu shi ma kuma ya mutu Allahu akbar fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce da shi gashi nan katala sab'atan thumma qataluhu ya kashe mutane bakwai shi ma sun kashe shi manzo Allah yake cewa hadha minni wa ana minhu hadha minni wa ana minhu wannan daga gare ne yake ni ma daga gare shi nake wannan daga gare ne yake ni ma daga gare ne daga gare shi nake Allahu akbar kala hamarrataini aw thalathan annabi sau uku ya faɗa ko sau biyu ثم قال بذراعيه هكذا فبسطهما manzo Allah ya buɗe zira'insa guda biyu haka yace ku doro mun gawarsa a nan hannu ba wai a ajiye shi a ƙasa ba ku doro shi wala akwai mutanen da Allah ya ba su matsayi a wurin annabi suna da daraja suna da kima suna da ɗaukaka قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم suka dora suka dora wannan bawan Allah akan damsa annabi da da ainihin wato zira'insa ba yi da makara sai wannan hannun annabi din wannan hannun annabi da ya rungume shi ne makara gawar annabi yake rike da ita a haka annabi ya rike shi fa hufira lahu wa wudi fi qabri aka tona masa rami aka sa shi a kabari ta ku yan uwa ne kun ga dai karshen rayuwar duk abin da mutum yayi ya je ya dawo sai dai a ce fa a toni rami abin ne ka kamar yadda za a toni rami abin ne mushe kare wari kai ba mushe ba ne amma dai kima ka da daraja kawai a tona rami abin ne ka dube ka fa yadda kake yanzu duban ka da kima duban ka da daraja amma ƙarshen ka ƙasa ƙasa a tona rami a tukwikuya ka afka ka a ciki akwai aiki ba wannan kaɗi ya shi ka tashi hankali da tunani idan ka tuna akwai wannan kwanciyar a gabanka babu jin daɗi babu kwanciyar hankali dariya ma sai dai ka manta wannan kai dariya ba yanda za a yi ka kwanciya kwanciyar kabari kai dariya wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana Allah ya nuna masa Israfil ya ce yaya na ga yake gaya wa Jibrilu a Isra'i da Mi'raji da suka yi Allah ya nuna masa shi ya ce wa Jibrilu ya na ga wannan baya dariya sai jibril ya ce da shi tab ai ma zahika munzu khuliqatin nar tun da Allah ya halicci wuta wannan mala'ikan ya daina dariya bai taɓa yin dariya ba daga ranar da ya ji an ce Allah ya halicci wuta tana nan ana rura ta ana jiran a mutu a shiga cikin ta ya daina dariya gaba daya ma zahik dariya dai bai yi ta ba mala'ika ne fa wannan shi ba baya cikin wanda za a sa a cikin wutar su da mun ba sa saba Allah to duk abin da kake tunani na jin daɗi a duniya kana tuno shi to ka tuno mutuwa kuma eh duk dogon lissafin da zaka yi da ka tuno kuma ka tuno mutuwa kana jin ya mutuwa a ciki shikenan jin daɗin ya kare baka san ina zaka je ba ka tona rami aka binne shi walam yadhkuru ghaslan ba a ambaci wanka ba yanzu a gurin ka ji ambaci an masa wanka ba mai wanka ba so ba sai an wanke shahidi ba wannan hadisin akhrajahu muslim والسياق له والطيالسي والزيادات كو والزيادتان له ده مسلم da imam qiyadi sun ruwaito ƙarin guda biyu da yake cikin bracket a hadisin gashi nan a gaban kuna gani na shi imamu tayalisi ne wa ahmad wal bayhaqi da surwaito A salis an anas akwai hadisin anas radiyallahu anhu ya ce anna shuhada a uhudin lam yughassalu wa dufinu bi dima'ihim wa lam yusalli alaihim ghayr yani hamza anas yana bada labari cewa shahidan uhud gaba ɗaya. waɗanda suka yi shahada a yakin uhud gaba ɗaya sama da mutum saba'in ba a yi musu wanka ba ana da jaddada mana shahidul ma'araka shahidin da aka kashe shi a filin yaƙi ba a masa wanka an binne su a cikin jininsu wanda yau in ka je madina kana zuwa ziyara za a kai musu ziyara walam yusalli alaihim sallah ma ba a yi musu ba ba wanka ba sallah saboda matsayinsu da darajarsu su damun ai duk shahidi Allah ya fi masa in banda sayyidina hamza ibn abdulmuttalib ba to amma wannan hamzan da aka ce annabi ya mai sallah malamai suna cewa qissatu ainin ne la umuma laha shi kadai aka yi wa so ba za a dauki wannan hukunci a ce kuma kowa za a mai ba shi kadai annabi ya ware shi ya yi masa sai na hamza ibn abu mutal wani hadisin akhrajahu abu dawud wa ziyadatu lahu wa lil hakim wa yati lafzuhu wa tirmidhi wa hasanahu wa ibn sa'd wal hakim wa ahmad wa qala al hakim sahihun ala sharti muslim wa wafaqahu dhahabi abu dawud ya fudda shi da qari ma a ciki da imamu hakim wanda lafazinsa zai zo tirmizi ya fidda shi ya ce hadisi ne hasan ibn sa'ad ya fidda shi imam al-hakim ma ya fidda shi bai hakim ma ya fidda shi imam ahmad ma ya fidda shi hakim ya ce wannan hadisi sahihi ne a sharaɗin muslim kuma zahabi ya ce haka ne wa qala an-nawawi fi al-majmu' ba'da ma azahu li abi daud wa hadahu isnadu wa hasan aw sahih nawawi ya faɗa a cikin almajmu majmu sharh muhazzab bayan ya koro hadisin ga abi dawuda shi kadai sai ce hadisin nan isnadin sa hasan ne ko sahihi qultu huwa indi hasanun albani yace ni dai a wuri na hadisi ne hasan ala annahu ala sharti muslim bin cewa dai yana kan sharti muslim hadisi na hudu da yake goyon bayan wannan ra'ayi an abdullahi bin zubair fi qissati أحد واستشهاد حنظلة بن أبي عامر قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنوب لما سمع الهائعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة جماعة الله حنزلة hanzala hanzala shine ake ce da shi ghasilul mala'ika idan an tambaye ka a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayan Allah zaɓaɓɓu daga Allah wane ne wanda a cikinsu mala'iku ne ma suka yi masa wankan gawa ghasilul mala'ika ake ce da shi mala'ika ne mai wanka mala'iku suka haɗu suka yi mai wanka Allahu akbar mutane ne fa suke wa adam wanka amma shi wannan bawan Allah kaji mala'iku suka ɗebo ruwa mala'iku suka cuccuɗa shi mala'iku suka wanke shi sunansa hanzala ka san me ya faru saboda tsabar san annabi sallallahu alaihi wasallama da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da janaba a jikinsa malam ya ji kururuwar annabi yana cewa hayya hayya hayya jama'a fito a tafi jihadi wallahi da janaban nan a jikinsa ko wanka bai bai fita ya tsaya ya shiga ban ɗaki ya wankan janaba sannan ya fito ya ce tab kalan a zo a tafi a bashi ka duba mutuwa za a je a yi ba kalan a je dubawa annabi ya ce ina yake ba a gan shi ba haka ya tafi kuma abun mamaki da ya je ya tafi din kuma aka kashe shi a cikin wannan yanayi ha to shine abdullahi bin zubair ya kawo kisan da kuma wato um, isar shi hanzala ibn abi amir manzo Allah yake cewa inna sahibakum tafsiluhu al mala'ika jama'a wannan sahibi naku jama'a wannan dan uwa naku ga mala'iku fa suna yi masa wanka fa fas'alu sahibatahu ku tambayi iyalinsa ku tambayi iyalinsa aka tambaye ta tace eh kharaja wa huwa junub lamma sami'a al ya fita ne yana da janaba a jikinsa yayin da ya ji alha'i'a alha'i'a shine sautin da yake kururuwar a fito a fito annabi yana kira فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله صلى الله عليه لذلك غسلته الملائكة lalle ku shi yasa wannan mutumin mala'iku suka wanke shi inna lillahi ibadan futana فلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا سائر الأعمال فيها سفنا daga cikin bayan Allah akwai waɗanda suka saki duniya suke uku gaba ɗaya inna lillahi ibadan futana masu hankali tallaqu duniya wa khafu fitana sun saki duniya sun ce babu su ba duniya haka ake so malam ka ce ba kai ba duniya wa kaful fitana sun ji tsoron fitina na duniya sun ji tsoron shirka sun ji tsoron kafirci suka ce in dai haka duniya take mai ruɗa to su sun sake ta babu ruwansu da ita nazaru fiha bayan Allah na kware sun yi dubi a cikin duniya sun leƙa sun leƙo sun karanta sun karanto sun bincika sun binciko annaha laysat bi hayyin watana duniyan nan wallahi ba gurin zama bane ga duk wani raye duk wanda yake a raye wallahi duniya ba gidan zamansa bane wallahi in ka ɗauki duniya wurin zama ne ka cuci kanka ka ɓata kanka lokaci duniya wajen tafiya ne masauki ne kurin da za a tsallaka yasa annabi yake cewa in ana illa karaki bin istazalla ta shajara ni kamar matabi ne mahayi ne na tsaya ne gindin bishiya kuna ina shan inuwa ina gama shan inuwa tafiya zan yi to haka rayuwar duniya take kamar wani ne matafi ya zo ya dan sauke fagonsa yana shan inuwa da ya gama tafiya zai to ka ɗauki duniya a haka sai ka huta wa لجة واتخذوا سائر a'mali fiha سفها suka ɗauki wannan duniya kamar kogi ne mai zurfi ruwa ne mai nutsarwa mai halakarwa suka ɗauki kyawawan ayyukansu waɗannan ayyuka su ne za su zamanto jiragen ruwa da za su ƙetarar da su daga zurfin duniya to kaga dai wannan bawan Allah shi da duniya kam ai babu a zo ana kira ana kira ana kira da janaba a jikin samala wai dan kar a lissafa shi cikin masu ma saba annabi ko a zo a yi tafiyan nan baya nan a sa shi layin munafukai ai nan da nan malam ya kama hanya malam subhanallahi alazim wannan hadisin akhrajahu ibn hibban fi sahihi wal hakim wal baihaqi bi isnadin jayyid kama qala an-nawawi imam al baihaqi eh, imam ibn hibban ya ruwaito shi kan sahihin sa imam al hakim da imam al baihaqi da isnadi mai kyau kamar yadda nawawi ya faɗa fi mawdi'in min al majmu'a a wani wuri a cikin littafin al majmu'a ثم نسي ذلك فقال بعد بعد وذكرنا أنه حديث ضعيف ya manta daga ba sai ce kuma mu ambata wannan hadisin da'ifi ne fa jalla man la yansa ce ka ya kara wa amana Allah shine mafificin girma wanda baya mantuwa wa qala al-hakim sahihun ala shart muslim wa aqarrahu adh-dhahabi ashe sai hadisi kam imam al-hakim yace sahihi ne a bisa sharadin muslim kuma imam adh-dhahabi ya wani da tabbatar da shi al-khamis hadisi na biyar an ibn abbas qala Abdullahi Abbas ya ba mu labari cewa usiba Hamza ibn Abdul Muttalib wa Hamdala ibn Ar-Rahib wa huma junub فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسلهما الله أكبر الله أكبر Abdullahi dan Abbas yake bada labari cewa an kashe Hamza an kashe Hamza ibn Abdul Muttalib an kashe Hanzala ibn Rahib ibn Abi Amir ke wa huma junub duk suna da janaba har Hamza ma manzo Allah yake cewa ni da ido na na ga mala'iku suna yi musu wanka Allahu da ido na Allah nuna mun mala'iku suna yi musu wanka a cikin bayin Allah mala akwai mutanen da Allah ya girmama su Allah ya karrama su Allah ya ɗaukaka su Allah ya kambama su wannan kalmar wahuma junub ya halatta a larabci ana iya amfani da shi a mufradi suna da kuma musannama ba za a ce wahuma junuba ne ba in an ce wahuma junub din ma yayi wa huwa junub yayi wahuma junub yayi wahum junub yayi duka rawahu tabarani fi fil kabir barani ya rawaito wannan hadisi a cikin wajen kabir wa isnadu hasan isnadin sa kyakkyawa ne kama qala al-haisami fi al-majma' kama yadda imam al-haisami ya faɗa cikin al-majma' az-zawaid wa mumbai al-fawaid wa rawahu al-hakim duna zikiri al-hamdala hakim ya ruwaito shi a isnadi a riwayar sa amma bai ambaci hamdala ba wa qala sahihul isnad yace hadisin ingantacce ne isnadin sa mai kyau ne wata ta'aqabahu ad dabi'u fa asaba imamu zabi yayi ta'aqubi ya bi bayan shi ya dace تعقيبي كده لكن له شاهد مرسل قوي أخرجه ابن سعد yana da wata shaida mai karfi wanda ibn sa'd ya fitar da ita daga al-hasan al-basri marfu'an mithlahu kultu albani yace wa sanadu sahihun rijaluhu kulluhum thiqat hadisi dai isnadin sa ingantacce ne mazajin duk amintattu ne wa fi raddun ala al-hafiz akwai raddi akan hafiz ibnu hajar fa innahu wasafa hadith ibn abbas bil gharaba saboda ya ce hadisi Abdullahi dan Abbas nan karanta garibi ne لأنه ذكر فيه حمزة سبب أن أنبت حمزة مع أنه قال في سنده إنه لا بأس به لذلك شوايا فلا إسناد الشواء بايد ليفي كما وكاه الشوكاني عنه كما يد الشوكاني أنبته للقريشي فالظاهر إن أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يقف على هذا الشاهد الباني يتشي ينا تشنجارا حافظ ابن حجر كهذا ya ce to zahiri ne yana nuna shi kansa hafiz ibn hajar bai ci karo da wannan shaida na wannan hadisin ba malai ce wa alam anna wajha dilalati alhadisi ala adami mashru'iyyati shahidin junub huwa ma dhakara shafi'iyya fuskar kafa hujja da wannan wato hadisi akan rashin wanke shahidi idan ya mutu shine abin da malaman shafi'iyya suka ambata da wasu su annahu law kana wajiban lama saqata bi ghusl malaika da wajibi ne wanke shahidi to wanke mala'ika kadai bai zai sa an ɗauke wannan nauyi ba sai an wanke kowa wala amara annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce sai an wanke duk shahidi lianna al-maqsud minhu ta'abbud adami bihi saboda abin da ake nufi da wankan dan adam yi shi a matsayin ibada ka duba littafin almajmu' na nawawi da kuma nailul autar so da karshe abinda malam ya rufe mana shi shahidi ba a masa wanka shahidi ba a masa wanka to sai kuma magana yi wa mamaci likafani yanzu kuna bin mu bashi za mu yi wanka a aikace insha Allah ta'ala idan mun gama bayani akan shi likafin da yaddar ubangiji jama'a waɗannan abubuwan da aka faɗa su ne mafi rinjayi mafi inganci dangane da hukunce-hukuncen wanka na mamaci a sunna duk abinda baka ji an ambace shi ana ba to da wahala kaga ya inganta ko kuma da wahala kaga cewa wajibi ne ko yana da muhimmancin da an manta shi to sai maganar likafani ana wanke mamaci sai kuma mai likafani wannan farin kyallan da ake nada dan adam da shi wannan duk wanda ya mutu ba a yadda a kai shi kabari da wando ba kowaye shi idan akwai wani dan adam da yake da kima da daraja bai kai manzan Allah ku ko to annabi ma an yi mai likafin duk manyan rigunan da mutum yake sawa duk kakin da mutum yake daurawa duk manya-manyan takalma da yake sawa duk hula da yake nadawa duk wani da yake daura duk babbar riga da yake sa kome yana mutuwa za a zo ana cire wannan abu ɗaya bayan ɗaya cire wannan cire wannan a zare so a cire wannan a cire wannan in mace shi sai an kwanci kitanta a cire komai zikitar za a yi wa mutum inda ka san ana ɓare masara ina za a cinye ta ba a barinta da komai haka za a ɗauki mutum ka zo a wanke shi wanda bai kai ka daraja ba shi zai wanke ka wala Allah wataƙila ma wanda bai isa ya zo kanka ba lokacin kana raye ko ban gidanka ma bai isa ya zo ba in yanzu sai an tambaye shi me ya kawo ka amma shi zai zo tukun ku gawar ka juya juya juya wanda baya iya ganin ka watakila bai da damar ya haɗu da kai da wuri shine kuma zai zo yi ma sallah araha za a ɗauko gawan ka a shimfiɗa masa a gabansa a ce bismillah akramakallah a lokacin malamai suke da amfani ko wataƙila wanda kake faɗa da shi ne a duniya kana ya ƙasa kana cewa dan ta'adda ne kana cewa mai tsananin addini ne da wannan tsananin addinin nasa da ka fassara shi kuma shine idan ka mutu za a ce a kira shi zai maka sallah ashe yana da amfani ko ba gaba ne wanda kana gani ya tsaya maka a hanya ya hana ka sakat saboda yana wazi yana faɗan gaskiya shine kuma in ka mutu zai zo yi masalla mutane ya kamata mu yi tunani ba ya kamata mutum ya yi tunani yanzu ko mutum mashayi ne ko mutum banza ne ko mutum mabarnaci ne ko barawo ne ko dan fashi ne ko azzalimi ne kowa idan ya mutu Allah Allah yake a samu malami na kware mai tsoron Allah ya zo ya mai sallah dan yana tabarruki da addu'ar malamin ba mu taba ganin wani tantirin barawa ya mutu an ce yayi wasiya ɗan uwansa barayi su mai sallah ba ba mu taba ganin wani azzalimin mai mulki ya mutu an ce an yi wasiya a samu wani azzalimi irin sai mai sallah ba limamin garin shi zai mai sallah wataƙila ma bai da riga mai kyau wannan wa'azi ne to akwai likafani jama'a akwai shiga cikin likafani a shirya ka tanade shi kada ka tanade shi idan ka mutu za su tanade shi eh, na. idan ka mutu ba a nan da nan za a tanade shi rigar ka asa ke babu ita za ka je kabari wai a yi maka karama wai a mutunta ka wai a kimanta ka wai a daraja ka yan manya-manyan rigunanka da shaddodi masu tsadan da masu manya-manyan aiki a ce don Allah a je a shimfiɗa wa alaji ko yaya ne ne a ƙasa wallahi tallahi ba za su yi maka ba masu gado ba za su bari a shimfiɗa wannan babban rigan ta dubu ɗari kaza ba ba za a yi bari ba wallahi wallahi ba za su bari a shimfiɗa maka ita ba wataƙila ma kana da kamfanin katifa amma wallahi haka za a sa ka ba katifa kuma kamfanin katifa har yau bai taɓa yin katifa kwanciya kabari ba ko an taɓa yi babu ustaz babu babu ko filo ma ba sa yi filo dan karamin filo ma ba yi wai sai ga wayin an tona kabari wai sai a tara wata kasa a tara wata kasa a ce wannan sai a ce wai filo ne filo da kasa la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da yazo zai rasu ya faɗi wannan yace inna lil mauti da sakarat jama'a mutuwa tana da daci haka annabi ya faɗa ce inna lil mauti la sakarat mutuwa tana da daci mutuwa ba ta da daɗi wai nan ba mumini ba ana sauƙaƙa masa mumini ana sauƙaƙa masa ana zare ran mumini kamar yadda in ka saka gashi a cikin kwababban gari gari in ka kwaba gari ka tarar da gashi a ciki ba kana zarewa hankali ba to yadda gashin nan yake zaruwa kaga bai motsa garin ba to insha Allah tabaraka wa ta'ala da yaddar ubangiji da haka ake zare ran mumini wa Allah cikin sauki muna fatan Allah ya rangwanta mana tadfinul mayyit yi wa mamaci likafani abu na talatin da uku wa ba'adal al-faragh min ghasl al-mayyit يجب تكفينه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المحرم الذي وقصته الناقة bayan an gama yin wanka ga mamaci wajibi ne a sa shi a cikin likkafani saboda umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda ya zo a cikin hadisin mutumin nan da taguwarsa ta yi tudu ta jefar da shi ta taka masa wuya ta kashe shi a cikin hadisin annabi ya ce wa kaffinuhu ku yi masa likkafani ku lullube shi yana cikin mutunta dan adam a yi masa wannan likkafani likafani ana yin sa ne haka yamci yadi ba dinki ba a dinki a jikin likafani kula da kyau Allahumma illa in yadin ya zama gajere ne ba zai iya isan sa a tsawo ba a iya jona shi amma an fi son a yi shi zirgin ba dinki kamar yadda malaman fiqh suka faɗa amma akwai yadin da za a samu ba zai iya daukan mutum ba dole sai an hada. ba riga ustaz ba gajeren wando ba dogon wando ba hula yadin kurin za a naɗe mutum yadda ka san takardar tsire haka ake zuba tsire a tukwikwiye ta a san a tsiren ku to haka ake sa mutum a lullube shi hadisin bukhari ne da muslim waƙar ta ƙaddama bi tamamihi fil fasl thalith hadisin ya zo buhari muslim sun rawaito shi cikakken isa ya zo a fasali na uku fakara ta dal shafi na sha biyu sha uku a littafi na wal kafanu aw samanuhu min malil mayyiti to ku kula da wannan magana tana da kyau mun fara shiga cikin ahkam jama'a ya musulmi a sunna abinda aka karantar likkafani ko dai kudin likkafani daga cikin kuɗin mamaci ake ɗauka a yi masa idan mutum ya mutu yana mutuwa in za a sai mai likafani a duba cikin aljihunsa inda kudinsa a duba a shagonsa inda kudinsa a ɗauka a yi masa likafani da shi ko kuma a duba cikin kayansa na akwai farin yadi na likafani a ɗauka a yi mai wannan shine abu na farko abin da ake so kisa wani zaka ga ya tanadi malin kafani duk da shari'a bata ce ka tanadi kafani ka ajiye ba amma wani yana gudun kar aje a dauki na kudin haram ma aje a saya mai a kai dan wani zai iya daukan kasantaccen kudi ya je ya sayo a cikuku ya ka a ciki a ka mala yace walau lam yukhallif ghayrahu li hadith khabbab bin al-aratti ko da mamacin nan in ban da kuɗin likkafani a duniya bai bar komai ba to a ɗauke wannan kuɗin na likkafanin a sai masa likkafani ya zama magada ba su da kokobo ku riƙe wannan gaba likkafani jama'a ana yin sa ne a cikin kuɗin mamaci kun san ba muna aiki ne da gargajiya ba ba muna aiki ne da al'ada ba muna aiki ne da sunna haka ne ko ba haka bane yawa to zamu zo nan gaba mu bayani mu ji ya ba laifi in wani ya siya masa ko na makamanci wani amma dai yanzu tunda muna so mu magana ne akan likafani kaji daga ina ya kamata a samu kudin likafani daga aljihun mamaci daga kudin mamaci ga dalili hadisin khabbab ibn al-arat yace hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi sabilillah nabtaghi wajha Allah wa wajaba ajruna ala Allah khabbab ibn al-arat yace mai mun yi hijira tare da manzon Allah sallallahu saboda Allah muna neman yardar Allah Allah ya tabbatar mana da ladan mu shine fa wajaba sabata yawwa ladan mu ya tabbata ga Allah fa minna man maga lam ya'kul min ajrihi shay'an Allahu akbar yace daga cikin mu akwai yan uwana waɗanda suka tafi lahira shine man maga akwai wanda suka mutu ba su ci komai ba cikin ladan nasu ladan hijira daga cikin su akwai Mus'ab ibn Umair akwai Mus'ab dan Umair zamu karanta tarihin su kadan qutila yawma Uhud an kashe mus'ab ibn umair a ranar yakin uhud yakin farko kenan a eh, yaki na na biyu kenan falam lahu shay ba a samu komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka fahimce ni ba ko mus'ab ibn umair sahabin annabi ne ranar da aka kashe shi an je neman kuɗin da za a yi masa likafani a cikin dukiyarsa bai bar komai ba su ne waɗannan da Allah ya saukar da aya a kasu minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لا إله إلا الله ga wani mutum ya mutu bai bar komai ba sai wata riga kwaya ɗaya namira wannan namira burda ke ya fi shi kadai aka samu bari kuma ku ji waye mus'ab ibn umayr خباب بن الأرد كتشا فكنا إذا وضعناها على رأسه a رجلاه باي da komai babu halin sayan likafani a cikin dukiyarsa sai likafanin da ya bari ko rigar da ya bari mayafin da ya bari bargon da ya bari namira da ya bari shi ma rabi ne baya iya lullube shi gaba daya idan muka dora wannan bargo da ya tafi ya bari muka lullube kansa sai kafafuwansa su bayyana idan muka jawo bargon muka lullube kafafuwan sai kan ya bayyana wa idza wada'naha ala rijlihi ko rijlihi kharaja rasu idan muka jawo muka lullube ainihin wato kafafuwansa kan sai ya bayyana annabi yana kallo yana ganin ikon Allah ga sahabinsa nan ba komai kai yau hankalinka ya tashi saboda baka samu duniya ba kana cikin bakin ciki da hawan jini da damuwa saboda baka yi kuɗi ba ka shiga cikin firgici saboda dan uwanka yayi kuɗi kai baka yi kuɗi ba rayuwarka gaba ɗaya ta kare neman kuɗi duk inda ka tashi ina za ka je neman kuɗi daga ina kake neman tuwo ina za ka kwanta neman kuɗi daga ina kake neman kuɗi ina za ka tafi rayuwarka gaba ɗaya neman kuɗi wani da ka gan shi kuɗin kuɗi yake nema duk inda ka gan shi to ana neman kuɗi kenan ba lokacin Allah a tattare da shi ba lokacin jam'i a tattare da shi ba lokacin iyalinsa a tattare da shi ba lokacin ƴaƴansa a tattare da shi ba lokacin maƙotansa a tattare da shi babu hakkin anguwa a kansa an kira sallar jana'iza baya zuwa an gayyace shi wurin aure bai da lokacin da zai je in an yi mutuwa baya iya fita saboda bai da wannan lokacin gaba ɗaya rayuwarsa is totally dominated akan neman kuɗi kwal to ga wani bawan Allah wanda shi kuma ya nemi lahira an mutum kuma babu abin da za a lullube shi da shi annabi yana kallo yana ganin ikon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da'uha mimma yali ra'su ku sanya wannan likkafani ku sanya wannan mayafi daidai kansa kawai ku bar kafar a buɗe wa fi riwayatun ghattu biha ra'sahu a wata riwayar manzo Allah cewa ya ku lullube masa kansa ku bar kafar waj'alu ala rijlaihi izhir ku sanya tsaure ganyen tsaure a ainihin wato ƙafar tasa wannan tsaure wani ganye ne suke amfani da shi yana da ƙanshi shi ake lullube mamaci da shi wa minna man aina allahu samaratu kabbaba ibn al-arab yace daga cikin akwai wanda 'ya'yan itacensa sun nuna fa huwa yahjubuha yana tsinta ayyashaniha ma'ana yana cira yana amfani da shi kinaya ne na cewa a cikin akwai wanda ladan nasu ma na hijira da suka yi ba su ma samu ba sun tafi lahira irin su mus'ab kenan a cikinmu kuma akwai wanda Allah ya bashi nisan kwana har yana cin moriyar ladan nasa ma a duniya wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim wa ya lahu bukhari muslim suka ruwaito shi kuma siyakin na muslim ne wa jarud fil muntaqa wa tirmizi wa sahahu nasai wa sahahu da imam tirmizi ya ruwaito shi ce wannan hadisi ne sahihi wa nasai wal baihaqi wa ahmad da nasa'i da bai su ruwaito da imam ahmad wa riwayatu saniya lahu wa tirmizi riwaya ta biyu ta sani shi ahmad da kuma tirmizi wa rawa minhu abu dawud a cikin ne abu dawud da ya ruwaito fi mus'ab yawm abu dawud da aka samu ƙari an kashe kun mus'ab ranar uhud ila wa riwayatu salisa lahu riwaya ta uku mata su ce wa fil babi an abdurrahman bin auf al-bukhari wa ghayru a wannan babin abdurrahman ibn auf ma ya rawaito wannan hadisi irin wannan wanda imam bukhari ya rawaito jama'a wannan yaron musab ibn umayr shine ambasada na farko da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara turawa garin madina ya buɗe madina da karatun ƙur'ani wato yaro ne matashi malam makarancin ƙur'ani an ce gida gida yake bi malam a madinan nan kafin su musulunta sai ya zo ya ce da su in karanta muku qur'ani sai ce dan karanta mana muci in ya rinka zabga musu tilawa sai ka ga malam mutanen nan gaba ki ɗaya sun kewaye shi kawai suna ta musulunta suna ta musulunta suna ta musulunta daga nan ne aka samu ambasada wakilin ƙasa a wani gari annabi ya ce je ka ka buɗe ta da qur'ani ya bude madina da qur'ani aka bude ta saboda larabawa ne suna ji <coughs> qur'ani zai je ta karanta musu akai ta musulunta ka iya cewa shi yau manzon Allah shimfiɗa kafin annabi ya zo madina mutane sai kai ta karban kalmar shahada mus'ab ibn umair wani yaro ne matashi dan makka da kafin ya musulunta yana cikin samari yan gayu masu ji da ado da kwalliya an ce mus'ab din nan bawan Allah wato subhanallah kwalliya dai duk garin makka ba wanda ya kai shi du makka ya rufe kofa saka riga da watsa turare an ce duk layin da ya bi duk titin da ya bi da yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala insha Allah tabaraka wa ta'ala sai an ji kanshin sa duk titin da ya bi sai an bi sa. saboda me mahaifiyarsa mai hali ce mai kuɗi ce ta ɗaure masa gindi mana a saka riga a fesa turare amma fa a lokacin ba la ilaha illallah ana cikin wannan yanayi Allah ya bayyana da manzo Allah sallallahu alaihi yaron nan kawai ya ga cewa shi ai ya samu ma abun biki kawai ya zo ya ce manzo Allah ya imani ka yi imani ya yi imani ya bi manzon Allah ana harkar da'awa da shi mahaifiyarsa ce ya mus'ab ka rabu da muhammadu ya mus'ab ka watsa kashin muhammadu ya ce ya mama ba zan iya barin muhammadu ka ji malam yan riko da sunna ko ana dakawa a turmi babu gudu babu ja da baya ta ce ka rabu da muhammadu ka watsa kashin muhammadu in ba haka ba zan ɗauke duk taimakon da nake maka zan daina ya ce mama duk abin da zaki iya dainawa akan abin da zaki agaza mun ki daina in dai dan na rabu da Muhammadu wallahi malam tsoho wannan tana gani kamar wasa ne dan abin da suke masa na taimako sai aka daina bashi ina faɗin wannan kisan dan zai iya samun ka kai Allah zai iya jarrabarka tsohonka mai hali ne mai kuɗi ne mai wadata ne amma Allah ya fahimce ka ya fahimtar da kai ka gane sunna ka gane da awar alkitabu was sunna ka watsar da bid'a ka watsar da shirka ka watsar da tsiya ka watsar da duniyanci ka dawo ka zama ustazu cikakke mai rijista amma fa za ka samu matsala a wajen dangi za a je a zuga babanka a ce da kai wallahi a ce da shi wallahi wannan mutumin ya zama bawahabi ya zama dan izala ya zama dan wacece ya zama dan sallah karfe daya ya zama dan menene ai ta fada da kai ai ta ka? da a lokacin dan giya ka zama ba wanda zai zo mai magana da a lokacin ka zama cikin samari ne masu kecere ne a unguwa waɗanda suke harka da 'yan mata ba wanda zai babanka magana amma yanzu tunda kana zuwa masallaci akai akai ya ce to alhaji yaron nan naka ba ya bi mutanen baka ga wandan sama yanzu a gutsure yake ba wai wani wai an ce ya ji ya gutsure wandan sa gaba daya ka ji sharri malam <laughs> ai yaron nan yayi nisa alaji wandunan samadi ya je ya gutsure su ya yayyanke su ya tsaye da gemu wani tsohon sai ya kira shi ya ce kai ba za a yi gemu biyu a gidan nan ba gemu biyu ba zai yi ba sai ka zaɓa ko na wani babanka ko kuma naka ni na kwashe kai ka bari amma gemu biyu ba zai haɗu a gidan nan ba yaro ne ce baba ka taimaka sunnar annabi ne ya ce babu wani magana sunna izala ce kuro ka ga laifin baban ziga shi aka yi saboda an ce masa wai tsaye da gemu renin wayo ne tsaye da gemu renin hankali ne wai tsaye da gemu wai renin hankali ne wai duk wanda ke tsaye da gemu wai tsagera ne haka ake faɗa wanda kuma ba haka bane wanda Allah ce o oh, liha ya jama'a ku cika gemu wa ku shawarif ku danda tsagashin baki ku saba wa majusawa haka manzon Allah ya ce kuma da ya bada umarni bai ce uba yayi kada da yayi ba bai ce yaya yayi kada kani yayi ba bai ce babban yaya yayi sauran kanne su yanke ba a'a cewa akai kowa yi su sunnar annabi ne duk wanda ya ga dama zai yi yayi yaron nan malam tsohon nan ta dauke masa wuta ga baki dai yana tafiya da riguna wallahi sai da ya zama to malam rigarsa faci faci faci faci ba za ka irga ba eh ya shiga wani hali na kunci gashi kuma ana zaune zaman makannan cikin talauci da rashi malam ya zauna tare da manzo Allah ta daina masa komai tace ce kaga abin da na maka to wallahi da saura ma ya ce ya mama dai ina tare da Muhammadu ya rike imaninsa ya haƙura da talauci mutumin da yake sa riga ya cire ya canja a rana sau nawa wanda in ya fesa turare ya bi wannan titin kowa sai ya ji ganshinsa ha bayan ya wuce yau ya zo yana fama da riga wannan riga tana da maho maho maho faci saboda an daina taimaka masa ashe ba sabon abu bane dan mutum ya gane sunna ko ya gane addini ko ya fahimci aqida a yi gaba da shi a gidansu ko a yi gaba da shi a zuga mahaifinsa a kansa ko a zuga yayan shi a kansa ba wanda laysa bi jadid so idan wani abu ya same ka sai ka ridda la sai kai hakuri ka tabi hanyar lalama kai ta kokarin fahimtar da su dan ba su gane bane ba wallahi malam wannan bawan Allah har ta kai ga manzon Allah ya dauke shi ya tura shi garin Madina ya ce ka je ka bude da karatun Qur'ani to ka duba gatan da yake da shi shine fa ranar da ya mutu a ranar yakin Uhud an ba da labarin kisan sa shi da aka je Uhud sabai sun shiga sun furmutsu suna yaki shi ya rike makamusu shi bai je yaki kowa ba amma yana bayan annabi duk inda annabi yana tare da shi idan annabi yana yana kula da shi yace ni ne bodyguard din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umair kenan yace ni dan baka kariya da kariyar ubangiji wallahi a gaban annabi aka zo aka kama shi mala aka sassare shi an yi masa kisa masha Allah tabarakallah ya samu shahada a wannan wuri to gaban manzon Allah an zo kuma bayan an kashe shi aka nemi me za a yi masa likafa ne babu iya bargo guda ɗaya bari a duniya bargo ɗaya ustaz da ni da kai dan Allah rigunan mu nawa yanzu rigunan mu nawa amma muna tashi mu sallah da daddare Kulunan mu nawa muna yin azumin litinin da alhamis motocinmu na hawa nawa gidajenmu nawa kantunanmu nawa kadarorinmu nawa abubuwan da muka wallaka nawa amma wallahi sallar yi tana gagaranmu a masallaci bar ma ta asuba a zahar sai ta gagari mutum yana dan kasuwa gashi nan a shagon sa wallahi ana jam'i ba zai je ba ko mutum yana aikin gwamnati akan cika fayil ya ki je sallar asar ya je sallar azhar Allah ya masa ni'ima ya bashi albashin dubu ɗari da kaza yake ɗauka a wata amma baya iya yin sallah biyar amma aikatun ku babu wurin sallah sai dai a samu wani wuri kurin a ɗan kewaye wai anan wai ma'aikata ta musulmi a ce babu inda za a yi sallah سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك abinda muka faɗa daidai Allah bamu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh